masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai tattauna ne game da nasarar da kungiyoyin kwallon kafar najeriya suka samu ta shiga zagayen gaba a gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka da ke gudana t It's hard to Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Najeriya uku da ke wakiltar ƙasar a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka sun samu nasarar shiga matakin gaba a gasar bayan doke abokan su a matakin sharan fage. Plateau United mai rike da kambun Premier Najeriya ta casa Eden Sport ta Kamaru da jumillar kwallaye hudu da nema. Abin da ya sa masana ke cewa ga alama ƙungiyar da gaske take a wannan gasa. Lura da cewa Eden Sport ɗin ba kanwar lasa bace a Kamarun. sai kuma mfm da ke da jumlar kwallaye biyu a kan real mako ta mali mai kwallo ɗaya tal yayin da akwa united ita ma ta nema wa kanta gurbi bayan ta yi nasara da jumlar kwallaye uku da biyu a kan banjul hawks ta gambia audi isa pele shine kocin plateau united ga kuma abin da ya shaida min gabanin fafatawarsu zagaye na biyu da edin sport ta kamaru bayan na tambaye shi game da sirrin nasarar da suke samu to babban sirrin dai shine na farko dai allah muka sa a gaba kuma na biyu babban abu shine jajircewa yan wasa don muna da yan wasa kamar wannan shekaran gaskiya dama sa'a muke nema to hmm. kuma allah ya bamu muka fara da ita hmm. dan yan wasan mu bayan namu na da akwai guda tara wanda duk zakaru ne a kungiyoyinsu muka samu muka hada da namu to ya zama mun samu tim mai karfi to gaskiya akwai hazakar yan wasa da mu masu koyarwa da su yan wasan akwai hazaka wannan shine babban abin da yake bani kwarin gwiwa akan in Allah da gashi mun fara a sa'adin kuma insha Allah haka za mu ci gaba yi sai dai lokacin da kuka yi wasan da Eh, da edin sport din akwai zarge-zarge na cewa su ba a yi musu adalci ba a can jos kenan saboda suna ganin alkalin wasa ya dan nuna kaman ya fi goyon bayan ku plateau united to alhamdulillah ka san dama sha'anin wasa haka yake ko da wasa yana tafiya ne a yanzu idan bayan da za a yi mutum ba allah ba ne akwai kurakure na yadda da eh, alkalan wasa suke yi amma in dai akan wannan maganan wasanmu na su tsakaninmu da irin sport ne kowa na da ra'ayin shi kila za su iya faɗan haka amma idan ka lura da duka gwalagwalan da muka ci na ganin ba wanda ba mu ɗauko ta tun daga gidan mu mun dire cikin ragan ba mm. to ban san wani zargi ne suke dan mu har mutanen mu sun fara jin haushin shi alƙalin wasan ma mm. saboda suna ganin gashi wasa ne a gidan mu amma duk abin da ya gani yana hura yawwa to ni dai ina ganin gaskiya ban ga wani abin da ya faru da wannan wasanni ba sai dai da ma yanda yake san dan adam shi ajizi ne yawancin abubuwa zai ce gashi abin da ya faru shi to amma ka zo ka kalli yanda wasan ya gudana zaka ga abin ba haka bane to a gaskiya ni dai a cikin zargin su ina ganin ba wani magana cewa wai ko an so mu wanke su to yanzu wace irin kintsa kuka yi dan ganin cewa kun ƙara samun nasara a zagaye na biyu da za ku yi a kamaru ɗin? eh to abin da yake akwai shine gaskiya mun ƙara shiri ne akan wanda muka yaji. saboda ita irin sport ba karamin club ba ne hmm. gaskiya club ne wanda zan ce kungiyar wasa ce mai tana da kyau eh, kuma suna da hazaka kwarai yawwa gaskiya tana da hazaka kuma suna da yan wasa su ma zaratan yan wasa sosai to saboda haka mu kanmu mun yi shiri fiye da yadda muka shirya mata a gida saboda mun san abin da zamu kalubale da zamu je mu fuskanta a can to amma ka san ita ta maula sai an buga tukunna an kare ka san kamar yadda bahaushe yake cewa ba san mace tuwo ba sai miya ta kare amma muna da tabbacin cewa insha Allah za mu fito daga kamaru cikin farin ciki insha Allah yanzu haka dai plateau united za ta haɗu ne a zagayen gaba da eto sahel ta tunisia wadda ita ma ta yi fice a fannin tamola a afirka amma hakan baya razana 'yan wasan plateau united domin kuwa suna ganin a shirye suke su yi gaba da gaba da kowace kungiya kamar da yadda za ku ji irin kintsawar da kungiyar ta yi a tattaunawa ta da kaftin ɗinta. ni ne mai suna gulbi elisha kaftin nan plateau united football club of jos to kasancewanka wato captain me kake yi wajen har hada kawunan yan wasanka don ganin cewa kun kai ga gaci ina ga kaman yadda sunan tim ne yake united da turanci eh. na ga muna ɗauken juna tare muna tafiya tare kuma hmm. su coaches namu ba su birin ma baya kowane lokaci muna da damuwa kaman iyaye ne suna nan mana hmm. saboda haka neman muna yakacin kokarinmu muna zama tare muna san damuwan juna muna karfafa hmm. juna na ga abin da ya sa har muna cin gaba kenan ba nuna bambanci a tsakaninmu mun doke da kananan da manya dukanmu mun doke kanmu daya muna sanin damuwan juna muna karfafa juna muna tafiya tare ina gabin da ya muna cin gaba kenan ko kana ganin wasan da kuka yi da ita edin sport din zagaye na farko a nan jos din akwai wahala da kuka sha kafin ku samu wannan kwallaye uku ku zura a raga eh dama kowane wasa na ga ita champions din domin su ma su ne na farko a kamaru na can kamaru eh. saboda haka duk tim da ta zo na farko hmm. a kasanta kasan da cewa wannan tim ba eh, ba so saboda haka sun iyakacin yakacin kokarinsu hmm. da suka zo managers amma mun sha gabansu hmm. amma wannan bare sa da cewa za mu zona mu huta mu ce a'a mun gama ba saboda haka dole mu kara kokari a kai kuma domin da mun je can mu samu wani abin da za mu dawo da shi a najeriya mm. dole mu ma mun sani da cewa za mu je wata ƙasa ne mm. saboda haka dole mu ma mu kara kokari fiye da yanda muke yi domin mu gada cewa mun ci burin mu zuwa kemaru mm. saboda haka duk ko ya shanin wasa zai zama mu dai muna nan za mu iyakacin kokarinmu in Allah yarda mu samu wani a bakin wani. To me za ka iya tunawa game da kofin da kuka lashe a lokacin gasar Premier a Najeriya a bare kenan wanda a karan farko kenan da kuka samu wannan nasara? E baya da sauki a ka ci kofi a Najeriya kamar yadda aka sani ina ga shekaran da ya wuce ba wanda ya samani da cewa muni. za mu dauka wannan kofi din domin daga fari mutane suna ta cewa a'a sun fara haka daga baya za su koma to wannan ga domin tarayyar da muke da shi da yadda muka dauke juna mm. da kokarin da muka yi na ga shine ya samu har mun zo mun ci burin doka mm. wannan kofin shekaran da ya wuce yanzu wace irin gwagwarmaya kuke yi don kare wannan kofin ba wai an ɗauka kawai ba me kuke don ku ga cewa kofin ya ci gaba da zama a hannunku eh dole ne a ah, kaman akwai su kungiyoyin wasanni da kaman ba da Kano Pillars da naga suka ci fiye da daya biyu to na ga namu ba daban ba ne to saboda haka za mu kare kokarin mu ga da cewa eh mun sake aji wani tayiri kuma so bara mu huta mu ce a ah, domin ci mu huta ba na mu kara kokari fiye da yadda muka yi shekarun da ya wuce. baya ga plateau united da za ta barci gumi nan gaba da ito sahel ta tunisia a gasar ta zakarun nahiyar afirka ita ma mfm za ta kece reni ne da mc alja ta algeria yayin da akwa united za ta kai ruwa rana da al-ittihad tripoli ta libya to kowane irin kwarin gwiwa hukumomin kwallon kafar najeriya ke baiwa kungiyoyin kasar gabanin haɗuwarsu da takwarorinsu na kasashen larabawa dr muhammad sunusi shine sakatare janar a hukumar kwallon kafar kasar ga kuma abin da yake cewa mana mun dai farin ciki da wannan abin ya faru in kana tunawa bara da kuma bara kafin wannan lokacin a kulab ɗinmu na kwallon kafa ba su kai ba su yi yawan an taka ba to shi yasa lokacin da suka yi muka kira su muka yi da su saboda mu tabbatar da abin da ya faru wancan lokacin da ya sake faruwa ba. Yanzu dai wato za su kara ne da ƙungiyoyi kungiyoyi su na kasashen larabawa kuma waɗannan ana ganin cewa su ma ba kanwan lasa ba ne a fannin tamula. To ko shin ana iya cewa kuna da fargaba dangane da waɗannan kungiyoyi za su haɗu da su a zagaye na gaba? A'a ba wani fargaba. Lallai abin da ka faɗa gaskiya ne kasashen larabawa suna da cincin masu kyau. amma abin da muke tabbatar maka shi ne noma ba kan wani lasa ba ne kwallo sha ɗaya ne zuwa sha ɗaya babu tunkun da tun najeriya ke ke shakka yanzu a matsayin nan da ake amma kuma muna girmama kowane tun da ka sani eh, don saboda haka wasu an kace zaka wanda zai din tun to lallai lallai zaka sha maki sannan an kace ka ji tsoro to ka riga ka faɗi. Ko a ɓangaren ku kuna ganin akwai wani mataki ne kuma da za a iya danganta shi da sirrin nasarar Najeriya a wannan karo? Shi to kamar yadda ya muka lokacin da muka ga abin da ya faru da waɗanda ke yi suka da presentation mu lafiya ba su samu zuwa ko ina ba shi ne na shi ne ma na shugabannin ƙwallon kafa na Najeriya sai muka kira su yi muka gaya musu abin da ya kamata su yi da in za su je wasa waje da kuma in sun ka zo nan aka zo musu nan gida muka ce musu tabbata sun kula da 'yan wasa sannan duk abin da ya kamata ya muka zana muka yi shawara da su kuma suka gamsu da abin da muka yi musu kuma suka sami lallai Allah su za su yi shawarar da muka yi sannan muka ce mu a kofa mu buɗe take in suna neman shawara ta clinical da kuma administration a su muke mu taimaka musu yana ganin wannan abin ya ci mai kwarai da su. Kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mun huta lafiya. Música